Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun murado radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da muka muku tanadi sun kunshi labarun duniya da dumi su sai kuma shirin nan na leƙa jaridunmu na yau daga nan kuma za mu kawo muku duniyar mu a yau sai kuma muryoyin masu saurare daga nan sai shirin nan na amsoshin tarbiyya sannan mu karkare da shirin na afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu ka tahir Amin Raji dauke da labarin duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce juyin juya hali musulunci ba tare da imam khomeini ku sirruhu ba bai da wani muhimmanci an kawo ƙarshen taron biyana kan jcpoa tare da fatan sake haduwa kungiyar asaibu ahlul haqqi ta kasar iraki ta tabbatar da samuwar jami'ar mossad a cikin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa junju hali musulunci na kasar iran ba tare da ambaton imam khomeini kudisa sirruhu ba bai da muhimmanci kamfanin dilancin labaran iran press ya nakalto zarif yana faɗar haka a wani taro dangane da ra'ayin imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran wanda aka gudanar ta kafafen sadarwa na zamani zarif ya kara da cewa babu ɗaya daga cikin manya-manyan kasashen duniya wacce take son nasarar juya hali musulunci a nan ƙasa iran a lokacin da imam khomeini ya jagoranci juya hali musulunci a shekarar 1979 ya ce imam khomeini kudisa sirruhu ya dogara da Allah da kuma mutanen ƙasar ta Iran har sai da ya sami nasara wanda mutane da dama ba sa tunanin hakan zai faru. Don haka Imam Khomeini Kudisa Sirru ya koya mana dogaro da mutane idan suna son abu ba wani karfi a duniya nan wanda zai hana su in ji Zarif. shekaru 32 da suka gabata ne dai a ranar 4 ga watan yuni shekarar imam khomeini kudisa ruhu wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya rasu a daren jiya laraba ce aka kawo karshen zagaye na biyar na tattaunawa tsakanin kasashen da suka amince da yarjejeniyar shirin nukiliya kasar iran wacce aka fi saninta da jcpoa a birnin vienna na kasar austria tare da fatan za a sake haduwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamfanin dillacin labaran fars na kasar iran ya nakalto shugaban tawagar kasar iran a tattaunawar abbas arakci yana cewa dukkan waɗanda suka halarci taron na wannan zagayen dai sun tabbatar da cewa matsaloli da aka kasa warware su har yanzu ba gagararrun warwarewa ba ne labarin ya kara da cewa ana saran a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tawagogin za su dawo birnin vienna bayan sun shawarci kasashensu kan yadda za a warware matsalolin da suka saura. shugaban kungiyar asa'ibu ahlil haqqi ta kasar iraki kuma ɗaya daga cikin kungiyoyi masu gwagwarmaya da mamayar kasar iraki wanda sojojin amurka suke yi ya tabbatar da cewa jami'an hukumar leƙen asiri na harjin kasar isra'ila mossad a takaice sun shigo kasar ta iraki da nufin haddasa yaƙe-yaƙe a cikin kungiyoyi daban-daban a cikin kasar ta iraki Kais Huz Ali ya faɗa kamfanin dinacin labaran al'ahad ta ƙasar ta Iraki kan cewa yana da tabbacin cewa jami'an mossad suna cikin ƙasar iraki a halin yanzu kuma suna aiki tare da wasu jami'an gwamnatin ƙasar don ganin ƙasar iraki bata zauna lafiya ba hus ali ya kara da cewa ƙungiyarsa ba za ta ajiye makamanta ba matukar sojojin mamaya na amurka sun ci gaba da zama cikin ƙasar iraki daga karshe shugaban ƙungiyar asaibu ahlil haq ya kammala da cewa wasu ƙasashen laraba suna aiki tare da harce ƙasar isra'ila da kuma amurka don ganin sun rikita a kasar iraki ta yadda sojojin amurka da sauran manya-manyan kasashen duniya za su ci gaba da wanzuwa a cikin kasar ta iraki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran firaministan Ministan gwamnatin Riko na kasar Lebanon Hassan Diab ya buƙaci taimakon kasashen duniya don fitar da kasar daga mummunan halin tattalin arzikin da ta fada ciki. Kamfanin dillancin labaran annashira na kasar Lebanon ya nakalto Diab yana faɗar haka a jiya Laraba ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu kwanaki 300 kenan da saukar gwamnatinsa amma 'yan siyasar kasar lebanon sun kasa kafa gwamnati sannan kasar tana kara nutsewa cikin fatara da talauci mafi muni a kasar firaministan ya ce saukar gwamnatinsa ya tsaida tattauna da ta fara da hukumar bada lamuni ta duniya wato imf daga ƙarshe diab ya kammala da cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su taimaka don ganin an kafa gwamnati a ƙasar lebanon da gaggawa a halin yanzu dai shugaban ƙasar ta lebanon michel aoun ya ba wa sa'ad hariri na jam'iyyar mustakbal ta ƙasar ta lebanon don ya kafa gwamnati amma watanni takwas kenan ya kasa kafa gwamnati kuma ya ƙi ya bayyana gazawarsa na yin hakan a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta ƙasar iran ta isa birnin manama na ƙasar bahrain inda a jiya laraba ta fara wasannin motsa jiki don shirin karawa da tsibirin hong kong da kuma ƙasashen cambodia bahrain da kuma iraki a wasannin fidda gwani da zai halarci gasar ɗaukan kofin ƙwallon kafa ta duniya kamfanin dillancin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa dole ne kasa iran ta lallasa wa'annan kasashe a kara wanda za ta yi da su daga yau alhamis kafin ta cancanci zuwa gasar ta duniya masu sauraro karshen labaran duniyan kenan Tuma da sai kuma shirin nan na Mulek a jaridunmu na yau tare da Aminu Ibrahim Kyawa. mu leƙa jaridunmu na yau. bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu kawo muku kan labaran da jaridu suka buga a najeriya da wasu kashen nahiyar afirka to ba tare da bata lokaci bari mu garzaya najeriya inda za mu jawo jaridar farko wato leadership ta kawo labari mai nuna cewa gwamnatin najeriya ta mayar da martani game da matakin da twitter ta ɗauka inda layi muhammad ya ce sai ku yi can ta matse muku mun san manufar ku ga najeriya tun ba yanzu ba gwamnatin tarayyar najeriya ta maiwa kamfanin twitter da martani kan cire wani sakon da shugaban buhari ya yi ga kungiyar ipop kan barnata kadorin kasa da suke yi da kaiwa jami'an tsaro hare-hare da suke a yankunan su twitter ta cire kalaman da buhari ya yi waɗanda suka jawo masa tsangwama a ranar laraba ta gabata a shafinta twitter ta cire wasu kalaman da shugaban buhari ya yi ne inda ya bayyana irin salon da zai bi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a kudu maso gabas a ran ta ce shugaban buhari ya yi barazanar cewa zai lakaɗawa masu hankunkoran tarwatsa najeriya dukan tsiya buhari ya buga misali da abin da ya faru a yakin basasa da aka yi a najeriya da jawo asarar rayukan mutane da daman gaske. to za mu nufi kasar mali inda kungiyar tarayyar afirka ta dakatar da kasar daga cikinta saboda sabon jin mulkin da aka yi shafin mali web ya bayyana cewa kungiyar tare afirka ta fitar da wata sanarwa da maraicin shekaran jiya da a ciki ta bayyana matsayarta na dakatar da kasar mali din daga cikinta saboda jin mulki karo na biyu da aka yi a cikin watanni tara har ila yau sanarwar ta kara da cewa an yi kira ga sojojin kasar ta mali da su gaggauta komawa cikin barkokinsu ba tare da wani bata lokaci ba sannan kuma kungiyar ta yi barazana cewa idan har ba a yi aiki da shirin rikon kwarya ba da miƙa mulki ga soja wato da miƙa mulki ga faran hula to tabbas za ta ɗauki matakai akan waɗanda suke da hannu akan lamarin. to sai kuma jaridar premium times inda ta kawo labari mai nuna cewa sulhu da 'yan bindiga ya kare matawalle ya bada umarnin a buɗe wuta ga duk wani da aka gama da makami a zamfara gwamnan jihar zamfara bello matawalle a jiya laraba ya umarci jami'an tsaro da su harbe duk wanda aka gani da makami da doka bata amince da shi ba a zamfara gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya kai ziyara ga tabazata ga yarkutar 'yan sanda da ke babban birnin jihar gusau kuma daga bisani ya rubuta a shafinsa na twitter ziyarar gwamnan da ya kai ofishin 'yan sanda biyu bayan kama wasu masu zanga-zanga mutum goma sha biyar da aka yi ne da suke zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da yanayin tsaro da yankunansu ke ciki musamman ma a karamar hukumar kauran na moda matawalla ya ce jami'an tsaro su aiwatar da dokar da shugaba muhammadu buhari ya kafa inda ya ba da umarnin cewa harbe duk wanda aka gani da makami to za mu nufi jamhuriyar niger inda niger express a shafinsa ya bayyana cewa an hasashen saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a kasar a bana ya ce masu hasashen yanayi sun hango cewa daminar bana a kasar niger za ta zo da mamakon ruwa wanda zai iya haddasa ambaliya a wasu yankunan ma'aikatar gidan gona ta ƙasar ta niger ɗin ce ta fitar da sanarwar akan yadda ake hasashen damar za ta kasance tun daga ranar 6 ga watan mayu na wannan shekara ta 2021 to sai kuma jaridar disney inda ta kawo labarin cewa majalisar dattawa ta zartar da dokar soke banci tsakanin digiri da kuma hnd a jiya laraba masar dattawa ta zartar da kudurin da ya hana nuna bambanci tsakanin masu dauke da kwarin digiri na farko da masu rike da babbar diploma hnd kenan a wajen aiki ko kuma wajen neman ƙarin daraja a wurin aiki ne ko makamantan haka to a matsayin jarida ta karshe da zamu kawo muku labarin ta ɗauko wato jaridar framing times shine rundunar sojin najeriya ta hafata da 'yan iswap a dambo a jihar borno sojin najeriya sun hafata da wasu 'yan ta'adda da ake zargin 'yan ƙungiyar islamic state west african province ne iswap a dambo ta jihar borno wata majiya mai tushe daga jami'an tsaro ta ce wanta ma a sake sunanta cewa 'yan ta'addan iswap sun mamaye garin ne da misalin karfe goma da rabi na safiyar jiya laraba suna ɗauke da ɗimbin motoci da bindigogi da dama inda suka dinga harbe-harbe kan mai uwa da wabi to masu saurare duka duka abin da ya sauke daga kanun labaran zamu kawo muku kuma ana muke cewa a ne lafiya to madalla yanzu sai a gya zama domin aji shirinmu na gaba wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 falasɗinawa da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar gwagwarmayar falisinawa ta Jihadul Islami ta yi gargadin cewa matukar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ɗauki matakin aiwatar da kashe-kashen gilla kan shugabannin ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinawa a kowane wuri da lokaci to lalle mayakanta za su ɗauki matakin mai da martani mai gauni ciki har da lugudan makamai masu linzami kan birnin Tal abib da mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a zaman taron gangamin biki da ƙungiyar Jihadul Islami ta shirya shirya a yankin zirin Gaza na Falasɗinu. Babban sakataren kungiyar Ziyad Annakala ya jaddada cewar duk wani matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila za ta ɗauka na aiwatar da kashe-kashen gilla kan dakarun gwagwarmayan Falasɗinawa da shugabannin kungiyoyi a kowane wuri ko lokaci. To lalle ta saurari mai da martani mai tsanani ba tare da jinkiri ba kuma babban birnin Tel Aviv zai fuskanci lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami kuma a halin yanzu haka kungiyar jihadul islami tana sanya ido kan matakan da aka cimma na yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da kuma take-taken gwamnatin ta haramtacciyar ƙasar isra'ila da na yahudawan sahayuniya a birnin kudus ziyad annakhala ya ƙara da cewa ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suna sanya ido tare da lura kan yanayin mutunta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa gami da take-taken jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin falasinawa na hayu sheikh jarrah tare da masallacin aksa babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad al-Nakhala ya jaddada cewa kungiyarsa tana nan akan aƙidar ta na ganin wajabcin gudanar da gwagwarmaya da makami domin kwato dukkanin haƙƙoƙin falasinawa daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya kuma kungiyar ba za ta taba dakatar da fada da makami kan haramtacciyar kasar isra'ila ba komai tsananin da za ta fuskanta da sadaukarwa har sai yahudawan sahayuniya sun janye daga yankunan falasinawa da suka mamaye da karfi yana mai jaddada cewa zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya ba za su taba tabbata ba matukar ana ci gaba da aiwatar da bakar siyasar mamaye yankunan wasu al'umma tare da shimfiɗa matakan zalunci kansu kamar yadda ke faruwa a Falasɗinu. Zaman taron gangami na kungiyar jihadul Islami a yankin zirin Gaza na Falasɗinu ya hada da baje kolin makamai da faretin bangaren sojin kungiyar na Sarayal Kudus inda ɗaruruwan mayakan kungiyar ta jihadul Islami suka gudanar da faretin soji ta hanyar zagaya manyan hanyoyin yankin zirin Gaza dauke da manya da ƙananan makamai. ana shi jawabin a zaman taron gangamin mai magana da yawun bangaren sojin kungiyar jihadul Islami sarayil kudus abu hamza ya bayyana cewa karfin makamai masu linzami da kungiyar ta yi amfani da su a lokacin yakin baya bayan nan mai suna saiful kudus wasu 'yan tsiraran makamai ne amma suka firgita yahudawan sahayuniya tabbas tarin makamai da kungiyar ta jihadul islami ta mallaka sun shige zaton mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda abu hamza ya jaddada cewa hakika gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya ta ɗanɗani kudarta tare da da kwasar kashinta a hannu kuma shugabannin gwamnatin sun ji kunya tun a ranar 13 ga watan afrilun da ya gabata ne rikici ya kunno kai a yankin palestino sakamakon matakin da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka gami da tsagerun yahudawan sahayuniya a birnin kudus musamman masallacin akasa da yankin hayu sheikh jarra lamarin da ya zaburar da ƙungiyoyin gwagwarmayan palestinawa da ke yankin zirin gaza kan ɗauka matakin mai da martani ta hanyar harba makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya da suke kusa da yankin yankin zirin Gaza a ranar 28 ga watan Ramadan mai alfarma da ta zo daidai da ranar 13 ga watan Mayun wannan shekara. Tun farkon fara yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu, gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi amfani da muggan makamai ta sama da ruwa kan al'ummar Falasɗinu da ke yankin zirin Gaza, inda a tsawon kwanakin yaƙin ta kashe Falasɗinawa biyar kuma 66 daga cikinsu yara tare da mata 39 game da tsofaffi goma sha bakwai. kai sannan a nasa bangaren kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa sun yi lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida lamarin da ya janyo halakar yahudawan sahiyuniya goma sha uku tare da jikatan wasu ɗaruruwa na daban gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar da gine-gine a ƙarƙashin ƙasa a matsayin mafaka ga yahudawan sahiyuniya a duk lokacin yaƙi inda waɗannan mafaka saboda maƙudan kuɗaɗe da aka kashe musu suka kasance masu inganci da za su kare mutanen da suke cikin su daga bama-bamai da makamai masu linzami hakanan makamai masu guba da za a harba hakika gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi gagarumin shiri kan kare yahudawan sahiyuniya daga wani mai da martanin falasinawa abun mamaki da ya kai ga firgita gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a wannan yaƙi na baya-baya da ta gudanar da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa shine makamai masu linzamin 'yan gwagwarmayan falasinawa sun tarwatsa wata mafakar ƙarƙashin ƙasa da ke garin askalan mai nisan kilomita hamsin daga kudancin birnin tel aviv fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da halaka wasu yahudawan sahayuniya biyu kafan watsa labaran sky news ta watsa rahoton cewa wannan karo makami mai linzamin kungiyoyin gwagwarmayar falasinawa da aka harba kan garin askalan ya ratsa wata maboyar yahudawan sahiyuniya inda ya yi sanadiyar halakar yahudawan sahiyuniya biyu shugaban bangaren kula da motocin daukan majinyata a haramtacciyar kasar isra'ila elibin ya sanar da cewar wasu matan yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida guda biyu sun rasa rayukansu sakamakon makami mai linzami da falasinawa suka harba kan yankin kudancin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila kafar watsa labaran ta sky news ta kara da cewa 'yan gwagwarmayan falasinawa sun yi rugudan makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya na ashdod da askalan da suke kudancin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin mai da martani kan hare-haren jiragen saman da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaddamarwa kan yankin zirin gaza kafar watsa labaran ta sky news ta nakalto daga majiyar watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila cewa makami masu linzamin kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa takwas ne suka sauka a garin askalan inda suka lalata gine-gine ciki har da makaranta da babu ɗalibai ciki tare da tarwatsa tarin motoci amma majiyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ki furta cewa makami mai linzami ya tarwatsa maɓoyar yahudawan sahayuniya tsoron kada hakan ya zame abin kunya gare ta ita inda a wannan karo makamai masu linzamin kungiyoyin gwagwarmayan falastinawa suka fara rusa ƙarshen dabarar ta ta ba da kariya ga yahudawan sahiyoniya duk da cewa a lokacin yakin mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun jaddada yin kira ga yahudawan sahiyoniya kan ci gaba da zama a maɓoyarsu da ke ƙarƙashin ƙasa tare da wurare masu tsaro har zuwa lokacin da za a sanar da su kafin fitowa kan doron ƙasa Don rahoton kafar watsa labaran sky news ya bayyana bayyana cewa akwai yahudawan sahiyuniya kimanin dubu ɗari da talatin da suka nemi mafaka a maɓoyar ƙarƙashin ƙasa a garin askalan tare da gargaɗin su da cewa kada su kuskura su fito har sai sun ji sanarwar yin hakan lamarin da ba a saba gani ba a garin sakamakon haka ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila beni gaz ya ba da umarni ga sojoji dubu biyar zama cikin shirin kare yankunan matsugunan yahudawan sahiyuniya saboda yadda makamai masu linzamin kungiyoyin gwagwarmayan falastinawa suke janyo barna a yankunan yahudawan sahayuniya majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana tsananin damuwarta kan yadda a wannan karo kungiyoyin gwagwarmayan falastinawa suke ruwan makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya inda shugaban rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa sun harba makamai masu linzami 345 kan haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankin zirin gaza kuma 255 daga cikinsu sun sauka a kan garuruwan isra'ila kamar yadda majiyar asibitin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a garin askalan ta sanar da cewa makamai masu linzamin falasinawa sun jikkata yahudawan sahayuniya 31 a garin askalan kuma halin biyu daga cikinsu ya munana rahotanni sun tabbatar tabbatar da cewa a matakin farko da duniya ta gabatar da kiraye-kiraye kan ganin an dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ɓangaren gwagwarmayan Falasinawa da ke yankin zirin gaza firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya nemi a jinkirta duk wani batun neman dakatar da buɗe wutar daga kowane ɓangare domin gwamnatinsa ta samu damar ƙara rusa yankin zirin gaza da zubar da jinin Falasinawa saboda gamsar da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida cewa gwamnatin gwamnatinsa ta yi nasara a yakin da take yi da kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da suke yankin zirin gaza amma daga baya ganin irin barnar da makamai masu linzamin kungiyoyin gwagwarmaya suke yi ga matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida musamman a wannan karo da makamai masu linzamin suka samu gagarumin ci gaba ta hanyar ketara na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami kan haka ya zame tilas gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta miƙa kai bori ya hau domin kubutar da kanta daga afkawa cikin kunya mafi muni matukar yakin ya ci gaba saboda a wannan karo makamai masu linzamin falasinawa sun janyo barna mai yawa kuma babu ranar karewarsu kamar yadda firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu yake hasashen cewa cikin 'yan kwanaki makamai masu linzamin 'yan gwagwarmaya za su kare sai ya zame sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ne za su ci gaba da cin karansu babu baka kan falasinawa zinawa Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. to madalla yanzu za mu ci gaba da shirye-shiryenmu da za a saurari shirin nan namurorin masu saurare tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina radio Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Yau na shine jinjina ga sojojin Jamhuriyar Nijar game da fafatawa da suka yi tare da 'yan Boko Haram kuma sun tattake su kuma sannan bayan haka da kuma ɗaukin da sun ka samu na jirage na sama da sun kai musu ɗauki to gaskiya mu 'yan ƙasan mun ji daɗi sosai kuma wannan ya nuna cewa dai gaskiya ga dukkan alamu yanzu da gaske ake yi babu wasa kenan dai fatan da muka yi su mai da himma sannan kuma su zare damce su ga cewa wannan kashin kiyashi da ake ma 'yan ƙasa gaskiya a kokari a karshen shi gana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar da fatan dai a huta lahiya assalamu alaikum sashen hausa na uh hausa barkanmu da haka mai magana lawali ando daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina zai tafi ne dangance da cika shekaru shida da gwamnatin muhammadu buhari ta yi wanda a gaskiya talakan najeriya bai gani a ƙasa abin da ya dan maha ko abin da ya fata samu daga eh, janar muhammadu buhari ba illa akasin haka wanda sanin kowa ne an zaɓi wannan gwamnati ne ganin cewa za ta iya kawo tsaro yaƙi da cin hanci da sauran abubuwa musamman tsadar rayuwa amma ina abubuwan sai ƙara ta'azzara nasara suka yi bangaren tsadar rayuwa abin ya yi linkin ba linkin saboda tana bangaren tsaro shi ba a magana da haka kira na ga talakawa su tsaya su yi karatu ta natsu a duk lokacin da suka ga wannan takara kada su dubi abin da al'umma ta fi mai da hankali a kai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi dan tsokaci game da sojojinmu na nijar game da abubuwan da suke jan kokari na jihar ba to na jinjina musu na jinjina ma magoya bayan sojojin mu wanda suke allah ubangiji ya kara musu ƙarfin gwiwa allah ubangiji ya dora su akan azzaluman nan ubangiji allah ya kare mana su bisa kare wasu kuma ina fatan cewa hukumar mu ta nijar shugaban ƙasa muhammadu bazum da fatan zai ji wanga kira da zan yi don allah ya ƙara ma sojojinmu kayan aiki a basu motoci bulande bulande din nan wanda ban ko sun taka shi baya musu komi ba bindigar da take ratsawa da fatan zai zo wanga kira allah ubangiji shi kare mu gaba daya a cikin kasa allah ubangiji ya kiyaye allah ubangiji ya ba su sa'a sojojinmu na nijar akan azzalumanan na kuna agwa mai baci daga nan zandar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar gaskiya zan ka babban farin ciki na ga mai girma babban mayar ma'ana magajin gari na birnin da magaram duk da ke ba a jima ba da zaɓar shi da aka yi a zau wadda ya yi deja ya kama birnin da magaram sauyi da ba a taɓa gani ba duk wasu hanyoyi abin da ya shafi gadodi wanda suke cunkushewa da datti ba a daga su a yashi su suke janyo ma da magaran matsala ambaliya ta ruwa gaskiya ba Allah na a yanzu ko kowace gada gadar da ta yi shekara kusan fiye da ashirin zuwa sha biyar ba a yashe ta ba yanzu kowace ya daga su ya sa ana yashe su ubangiji allah idanihi kuma wannan aiki na da magaram da ya fara da ya dauki niyya ubangiji allah kama mishi na abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar da ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger hausa na cewa ai daga na gaba ake ganin zurfin ruwa yanzu muna wani lokaci da gwamnatin shugaba bazum ke kokarin ceto fannin ilimi to ya kamata gwamnati ta sani cewa duk wani gyara da za a yi na fannin ilimi sai ya kasance malamin makaranta yana yin cikin yanayi mai kyau cikin natsuwa ta yadda za a ba da ilimi sa'annan a yi ta amma dan wajen kamar gina azuzuwa eh wannan yana da mahimmanci amma ya kamata dai mutanen da suke tahiyar da fannin ilimin 'yan adam malaman makaranta su ma a sa su cikin yanayi abin alfahari yanzu a senegal mun samu labarin cewa kamar akwai wani alawasu na mahalli da ake badawa a da shika sattin ne yanzu an matsa an kai shika ɗari alhali kwana a nijar wannan alawas wasu malamai suna samun shika talatin da biyar wa'ansu kuma shika ashirin ne kacal ya kamata gwamnatin Nijar ta yi koyi da ta Senegal wannan zai taimaka wajen ceto fannin ilimi a jamhuriyar Nijar. Suna na Mamman Biniya Yakuba Awashe daga Tawa ku tashi lafiya. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. an gaida Hassan Barka yanzu ga Tahir Amir Raji ya sake dawa amma wannan karan da shirin na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata muna magana ne kan haƙƙin ma'aurata inda muka bayyana wasu haƙoƙin maza a kan matansu da kuma wasu haƙoƙin mata a kan mazajensu da idan Allah za mu yi magana dangane da tarbiyyar yara a cikin shirinmu na yau. Da farko bari mu buɗe shirinmu da aya alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa ya ku wanda suka yi imani ku karewa kanku da iyalanku wata wuta makamashinta mutane da duwatsu ne. a kanta akwai wa'ansu mala'iku masu kauri masu ƙarfi ba su saba wa Allah ga abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da ake umarninsu da yinsa a cikin sotun tahrim aya ta shida a cikin wannan aya da Allah ta'ala ya ɗaura nauyin kubutar da iyali kan iyaye maza da mata a nan don wasu malaman suna ganin duk da cewa sigar maganar ta jam'in maza ne amma kuma ana nufin mata da maza ne a cikin ayoyin alkur'ani don haka mahaifi da mahaifiya nauyinsu ne su tarbiyyantar da 'ya'yansu da suka haifa kowa da abin da zai iya kamar yadda kowa ya sani da farko tarbiyyan yara yana hannun mahaifiya ce don ita ce tafi kusa da yaro kafin haihuwa da bayan haihuwan shi don ya tashi yana shan nononta kuma ita ta fi kusa da shi don yadda yanayin rayuwa take a cikin iyali da wannan dalili ne allah ya ɗora wa iyaye maza ciyarwa da tufatarwa kan maza sannan cewa a mafi yawan lokuta iyaye mata su ne suke renon yara sai dai maza ma suna da rawar da za su taka wajen tarbiyyar yaya banda kashe masu kudade a wani hadisi shahararre manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkaninku masu kiwo ne kuma abin tambaya ne dangane da kiwon da aka basu don haka kamar yadda iyaye mata suke bada da gudunmawarsu na tarbiyyar 'ya'ya a gida ko a makaranta iyaye maza ma suna da rawar da za su taka da farko na sanar da su addini tun ba su yi wayo ba ma'ana su tashi da ɗabi'a ta tsoron allah tun ba su da hankali har su yi hankali a kansa dole ne a koya masu sallah kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisan tun suna shekaru bakwai da kuma azumi idan sun kusan balaga haka ma sauran halaye masu kyau wa'anda suka hada da riko da gaskiya barin karya da kuma kiyaye amana da riƙonsa da sauransu wannan tarbiyya za ta fara ne tun suna ƙanana don idan sun balaga ba su iya sallah ba ko ba su saba da azumi ba ko kuma wasu ayyukan ibada wanda suka wajaba a kansu to da wuya su iya kula da su don haka iyaye ne suke masu shimfiɗa a duk lokacin da suka balaga ayyukan da kuma halayen za su zama masu sauƙi a gare su iyayen da ba malamai ba suna iya neman malamai don tarbiyyantar da 'ya'yansu su koya musu karatun alkur'ani mai girma tun lokacin da suka fara magana su koya musu ayyukan ibada tun suna ƙanana kafin mu dasa aya cikin shirinmu na yau bari mu tunatar da iyaye kan cewa tarbiyyan 'ya'ya taimakekeniya ne tsakanin maza da mata a duk lokacin da tarbiyya tana buƙatar iyaye maza su shigo ciki to dole ne su yi hakan don samun cikakken tarbiyya wannan duk tare da cewa akwai abubuwan da a cikin tarbiyya sun keɓanta da iyaye mata wanda su kaɗai ne za su iya yin hakan har ila yau mai yiwuwa akwai wasu abubuwa kuma wanda suka keɓance iyaye maza wanda kuma dole sai da su za a yi hakan don haka kowa ya yi aikinsa gwargwadon iyawa daga ƙarshe tare da dukkanin ƙoƙarin da iyaye za su yi to sai sun haɗa da addu'a don neman Allah ta'ala ya taimaka musu akan nauyin da ya dora musu idan ya taimaka musu to za su sami nasara a cikin nauyin da ya dora musu daga ciki dai akwai addu'o'i na musamman wa'anda suka zo cikin littattafan addu'o'i wa'anda iyaye suke iya yi wa 'ya'yansu da ma wanda 'ya'ya za su iya yi wa iyayensu don samun nasara a rayuwar duniya da lahira musamman addu'o'i da suka zo a cikin littafin sahifatus sajjadiyya na imam aliyu zainul abidin alaihissalam masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to sai kuma shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke mai da hankali kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu Afirka daga nan Radio Hausa biyu VOH daga birnin Tehran. To yau shirin namu zai yada zango ne a kasar Cote d'Ivoire domin jin halin da Hausawa 'yan Nijar mazauna kasar ke ciki. biyo bayan wani rikici da ya ritsa da su kwanakin baya sanadin wani bidiyo da aka yada wanda ya nuna wasu jami'an tsaro na gallaza wasu mutane da aka ce 'yan Cote d'Ivoire din ne a kasar Nijar lamarin da ya kara ta do muhawarar da ake ta illolin da ke tattare da yada labaran karya musamman a kafofin sada zumunta da fatan za ku kasance a tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Tomarilla a kasar Cote d'Ivoire kwanakin baya ne wani rikici ya ritsa da Hausawa 'yan Nijar a sanadin wani bidiyo da aka yada da ya nuna wasu jami'an tsaro na gallazawa wasu mutane da aka ce 'yan kasar ne ta Cote d'Ivoire a kasar ta Nijar. Yanzu dai kura ta lafa kuma al'amurra sun koma daidai bayan da hukumomin kasar ta Cote d'Ivoire suka shiga lamarin sannan ita ma gwamnatin Nijar ta aika wani ayarin jami'anta zuwa kasar ta Ivory Coast domin bin diddigin abin da ya faru 'yan kasar ta nijar da dama dai sun samu raunuka sanadiyar rikicin ba ga asarar dukiya to shirin namu a yau ya da zango ne a kasar ta cote d'ivoire domin jin halin da 'yan kasar ta nijar din ke ciki a yanzu bayan yamitsin kuma ta wayar tarho na tuntuɓi malam idi haruna ɗan nijar mazaunin ƙasar ta cote d'ivoire a birnin abidjan ga kuma abin da ya shaida min wannan lamari a yanzu ba wata matsala gaskiya ko ya ke daidai kamar da ka sani zaman da zaman tare kuma da zaman da ana tare ba wata matsala ne komai na tafiya daidai kamar da ya kamata hukumomi gaskiya sun yi kokari gaskiya sun yi nasu kokari tun da lokacin da abin ya faru suna yawo wuri inda hausa suke suna faɗa ma hausawa matakin da ya kamata zai ɗauka kuma da abin da zai wakana kuma su yi haƙuri da zai ƙara samuwa haka ba mu ma da muke ma ko lokaci lokaci za ga yan sanda suna yawo wajen mu suna cewa da mun ji wani abu da mutum su ko ya da ta rayuwa ta koma ma su ma da ban ce maka ba abin da ba wata matsala su ma ta da su ma yan kasar ma za ka iske mutanen kamar da suka su gane rayuwar duniya kan da inda ta sa gaba suna bi wurin da hausa suna ba hausa hakuri su wannan abu ya riga yawa amma hausa dan Allah su hakuri ba zai kara kuma insha Allah kamar da aka yi ma banna an samu an biya musu diya ko kuma an gyara musu abubuwan da aka lalata musu. To ne wanda aka yi maɓanna ana na doki mataki wanda aka shi ma ciwo da wa'anda da musu motoci da wa'anda kuma suka mutu lalle tsakanin gwamnatin mu da ta ɗan ƙasar gaskiya sun doki mataki wanda yake wa'anda suka ciwo daidai ciwon da kai daidai abin da za a taimaka ma da shi. shi kuwa malam madilwanu wanda shi ma ɗan kasar ta nijar ne a kasar ta cote d'ivoire cewa yi kura ta lafa duk da cewa lamarin bai shafi yankin da suke ba eto eh masha allah dangance ga abin da ya faru tsakaninmu da 'yan cote d'ivoire eh, kwanakin baya anda suka wuce to mu za mu ce alhamdulillah tun da mu dai a namu bangare inda muke wannan tarzoma ba ta kawo inda muke ba to a can kuma inda ta faru to lallai wasu sun rasa duki su kuma wasu an taɓa lafiyansu to amma kamun yanzu dai sai in ce alhamdulillah tunda hukumomi dai na ƙasa ta nan ga ba su jira daɗin haka nan ba kuma ba su goyi bayan haka nan ba abinda 'yan ƙasa sun kai kuma ba su goyi bayan shi ba e, duka dai sun nuna fushinsu dangance ga wannan abin da ya yi wa wakana eto eh, kuma ko ta ina lungu-lungu sun dai sha tara mutane kuma sun sha nuna rishin jin daɗin su to mu sai mu ce dai kawo yanzu alhamdulillah abin da dai suka gwada ma 'yan kasar su gaskiya mu yanzu mun ga canji tun da dai tun bayan wannan abin dai mu zaman lafiya da muke da su nan gaba mu da wata matsala lalle ba mu taba ganin wata matsala kuma wadda ta taso bayan dai wannan abin da an kai na wannan kwanaki kuma yanzu lafiya lau muke zamme da 'yan kasa eh, mu sana'ar da muke yi ita muke yi kuma da su ne muka yanta 'yan kasa mu kai musu kaya su sayi Eh, to ba mu da matsala kuma ba su da wata mugiyar manufa zuwa gare mu dangance ga abin da ya wuce su rinka jaddada shi zuwa gare mu kullum to ba mu samu wannan ba tsakanin mu da su dai ba mu samu wannan lafiya lau muke zamme da su eh muna fata Allah ya kara sa muna abin da ya danganci zaman lafiya tsakaninmu da su dai na tashin hankali kamar yanzu alhamdulillah ba mu da shi tsakaninmu da su wanda dai kam sun karo na nato alhamdulillah su ma ana biyar da dibin lafiyar su eh, tsakanin dai Niger da na nan ga su ma hukumomi na d'Ivoire duka dai kowa ya kawo nashi kokari dangance ga abin da ya faru to yanzu dai lafiya lau aiki. wannan lamarin da ya faru a kasar ta cote d'ivoire ya tado zazafar muhawarar da aka jima ana yi game da batun yada labaran karya kasancewar shi ma wannan rikicin da ya ritsa da hausawa 'yan nijar a kasar ta cote d'ivoire ya faru ne sanadin yada wani tsohon bidiyo a kafofin sada zumunta na zamani malam usman biyanu matashi ne kuma ƙwararre kan harkokin da suka shafi intanet da kafofin sada zumunta na zamani a birnin agadis na jamhuriyar nijar ya yi mana fashin baki akan haɗarurrukan da ke tattare da yaɗa labaran ƙarya. Abubuwa ne wanda sun kama na sauyi sosai kuma sun kama na cigaba kuma suna da illarsu illarsu wani bi ta fi mahimmancin su yawa fiske su illa ɗin da ta faru dan abuguntu da ya faru sai dai mu ce Allah gyara irin ba da eh, labaru na jago labaru na jago musamman ma yanzu in ka ɗauka bisa kamar bidiyon da ta yi yawo sosai wadda aka yi musamman ma eh, a Cote d'Ivoire kuma ba bisa ma duk irin yadda ake tunani ba ne aka yi na ka wannan zance ne saboda nuna kamar musamman yaɗa labaru wanda ya zama mutum bai san ina suka fito ba bai san kuma ina za su ba in ya tura su saboda mutane ba su tunani da in kai yaɗa abu ina ne za kuma na farko labaru e, yadda ake bada su a yanzu surtu musamman ma na whatsapp da an ce a wannan abu tuku tura ma group kaza group kaza shikenan suka ga mutane suna ta turawa ba tare da sun tsaya san sun hankalin su ba menene za su tura kuma wanda ya turo wannan abun wane ne kuma shi ma asalin eh labarin ina ne ya fito don duk mutane ba su iya tsaya su aza ayat tambaya lalle kamar ne zama iya ɗauka kamar abubuwa wanda suka shafi illoli musamman saboda yanzu ya to kamar labaru ne waɗanda suka koma kama yanzu eh, in aka ɗauka wasu ta ba da kamar dama na cewa kamar kowa yana da journal kin kanshi ne kuwa saboda kana da kwanta whatsapp kana da kwanta facebook kamar abu ne wanda ya to kamar kana da ta ka ce ta kanka saboda kana iya ganin abin da ka ga dama kana iya ganin abin da eh, kake so ba tare tare da wani ya hana ka ba kuma musamman ma kana da mutane waɗanda suna kallon abin nan naka kuma kai na farko ba tare da kayi karatun jarida ba ko kayi karatun yaɗa na yanar gizo-gizo wannan abubuwan su suka kama mutane illa sosai saboda ya zama to yawanci jahilci ya mamaye mutane sosai bisa wannan abin eh yawanci banda jahilci kuma yawanci mutane son rai ko wani aƙida daban wanda zaka ganin mutum yana da ita shi haka take gare shi furtanki yawanci irin tashi ka hankali waɗanda suke kawo ba ba kai ba har na bayan ka baka tunanin me za abin za ya zama musu shi ne muke shan hankalin mutane kullum bisa ba da labari na farko in zaka ba da labari ko zaka yada labari ka tabbatar da na farko ina ne biyo wane ne asalin shi eske jarida ce ta gaskiya eske mutunan nan mutum ne wanda ya zamanto an san bisa ba da labari na gaskiya yana ciki duk duk wannan tambayoyi ne wanda mutum ya kamata ya yi su kafin ya wallafa abu in ba haka nan ba wata yana tare da inda na sani yana cizon baki 'yan nijar da dama ne ke rayuwa a kasar ta cote d'ivoire kuma da yawa daga cikinsu na cewa sun jima ba su ga irin wannan rikici ba a zaman da suke a ƙasar tsawon shekaru inda suke gudanar da sana'o'insu hakan ne yasa na sake jin ta bakin malam idi haruna kan yadda sana'o'in nasu ke tafiya a wannan ƙasar ta cote d'ivoire to lalle zan zaman mana ƙasar cote d'ivoire gaskiya ba mu da wata matsala da wajen ayyuka dai samu alhamdulillah gwargwaron iko kasan shi samu Allah ne amma gwargwaron iko kowa na samu abin da ta muna a bakin sa ba ni aiki ke da nake dinki nake samu na gargajiya na gida haka game da bin doka shugaban kasar kwan ma ya yabe mu kan wannan wannan wajen yan nijar ba su da matsala dan nijar yana bin doka da abin da kasa ta ce haka za a yi haka za nijar zai da matsala akan wannan a nan ku yan nijar da kuke kasar afrika kuna da wata kungiya haka wadda a tsakanin ku ke tattaunawa lokaci zuwa lokaci to lalle wannan maganar ita ce gaskiya wadda yake mu a nan zai ce maka mun yan Nijar mu kaɗai an bamu da irin wannan ƙungiyar kamar mu talaka mai ƙungiya ko kuma ɗan kuna kamar sana'atun haka ni ƙungiya ta teleji ko kuma ta wasu ƴan kasuwa to gaskiya a wannan wurin mu yan Nijar aka ce da mu tunda ina ganin wasu yan ƙasa da suke da irin wannan ƙungiyoyin kuma irin abin da suke na ci gaba yana ban sha'awa sai yana ra'ayin nisan yan Nijar ba mu yi a ba. To kasancewar an samu sabuwar gwamnati a Nijar kowane fata ne kuke da shi game da abin da ya shafi alaka ta tsakanin Nijar da kuma kasar ta Cote d'Ivoire? To fatan mu shi ne sabon gwamnatin ne zai yanzu Muhammadu Bazin Allah Ubangiji da ya kuma ya sa shi da ɗan ƙasa adalci wannan lokaci da nake ce gaskiya a nan ne kwan bibar za ka iske yan kasa da ma har wa'anda ma ba su zaɓe shi ba suna da lamarin su da ya fara yanzu ce da ake ce ba su ta wannan magana za ta bata hakan. kamar waɗanne manyan abubuwa ne haka kuka so ya mai da hankali a kansu. manyan abubuwan da ya kamata ne da kansu dai shi ne ka gani farko dai ya kamata a ce Nijar ɗaukaka ilimi na farko ce, na ko kuma ka ga koyon kasa ya kamata duk a yi tattalinsa. Mm, kamar tattalin arziki. wannan harin su duka kuma kaga yan kasa dai abin da su fata ne su gani a kamar nijar ka ga muna da matsalar kuma hanyoyin zirga-zirga da ya kamata a ce an sa hannu a kansu. kamar dangantaka ta tsakanin niger da kasar ivory coast kamar menene kuke so a yi. to gaskiya dangantaka tsakanin niger da cote d'ivoire in ce in ce a gani dai ba ta da tangarda dangantaka suna cewa daidai wanda ya kamata eh, amma kuma har yanzu bisa kan harkar kasuwanci ma da ya kamata a duba ko su abubuwan da ya kamata suna son gyara. kamar wajen shige da fice haka ba ku da matsala irin na takardun zama haka da sauransu a'a ba mu da wannan matsala a kwandimar gaskiya shi ma dai malam dilwanu bawa bayyana fatan sayayyi kamar haka ga sabuwar gwamnatin ta Nijar duk da a cewarsa shi ba ɗan siyasa ne ba. Zance na sabo gwamnati ta Nijar take yi ko abin da mu muke bukata to ni na san dai tawa rayuwa to kuma ban san ta jama'a ni kuma ba kwararren ɗan siyasa ne ba mai iya cewa eh ga abin da zani faɗa a ji ni ka gane amma dai ni abin da nufi nike ganin ina iya in ce ma ni fata na guda ne da Nijar da anan ƙasar kwadi ba abin da nike nema dai ya samu ina fata alheri ya sabka ko ta ina sartu can dai kasan mu muna fata wannan sabon gwamnati eh ta rike amanar da ta dauka ta yan kasa kuma a ci gaba da ba kowa hakkin shi kuma a yi abubuwa wanda suke kamata mu dai shi muke roko eh tunda mu dai muna nan ga kuma komi ta daɗe dai mu dai mu ne annan iyalin mu suna Nijar kenan Nijar za mu koma to muna fatan dai a yi komi wanda ya kamata kuma mu samu canji na zaman lafiya cikin ƙasarmu tashe-tashen hankulan da ake ta samu kuma Allah ya kawo muna ƙarshen su eh mu samu zaman lafiya mu ma dai idan mun koma cikin ƙasarmu mu san muna cikin kwanciyar hankali kuma muna cikin zaman lafiya eh amma kamar wasu magunguna in ce ga abin da muke so ga abin to kowa yana da ra'ayin shi kuma kowa yana da tashi bukata eh to wannan tunda kowa da nashi ra'ayi to mutum ba ka iya kace eh ga yadda kake son a yi mu dai fatan alheri abin da ya fi zama zama alheri gare mu ga rayuwarmu ga rayuwar ƙasarmu kuma to shine muke fata. To kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya kai. Kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan Barka a Gades da na shirya na kuma gabatar da shirin kecewa da ku. salam a huta lafiya. To yanzu ga maimacin labarin duniya ta da Tahir Amiraji. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya bayyana cewa junjin hali musulunci na kasa iran ba tare da ambaton imam khomeini kudisa sirruhu ba bai da muhimmanci kamfanin dilancin labaran iran press ya nakalto zarif yana faɗar haka a wani taro dangane da ra'ayin imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran wanda aka gudanar ta kafafen sadarwa na zamani zarif ya kara da cewa babu ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen duniya wacce take son nasarar juyin juya hali musulunci a nan ƙasa iran a lokacin da imam kumaini ya jagoranci juyin juya hali musulunci a shekarar 1979 ya ce imam Khomeini kudisa sirruhu ya dogara da Allah da kuma mutanen ƙasar ta Iran har sai da ya sami nasara wanda mutane da dama ba sa tunanin hakan zai faru. Don haka Imam Khomeini kudisa sirruhu ya koya mana dogaro da mutane idan suna son abu ba wani karfi a duniya nan wanda zai hana su in ji zarif masu sauraro da haka muka biyo kasan shirinmu na wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh